Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Aminci da salama ya tabbata a gare ku. Mutan ƙasar Ghana da Kumasi da Accra ga baki ɗaya da kowa da kowa maza da mata manya da yara tsoffi da samari. To yau ma ga wani hamshakin jalabar tasir jalabar tasir jalabar tasir mai ƙarfin gaske. Hakika mai zafi ne. shi yadda ake yin shi ana samu wannan garin madara wadda ake ce mata madinatul haya idan baka samu madinatul haya ba sai ka samu madarar garin madarar da ake ce mita jalabar tasiri idan baka same ta ba sai ka samu taron madarar da ake ce masa aljannar duniya idan baka same ta ba sai ka samu duk madarar da kuke aiki da shi a nan ƙasar ghana amma sai ka nemi waɗannan baka samu ba duk kalan madarar da ka samu madarar gari wadda kuke amfani da ita nan kasar ghana kowace iri ce sai ka yi da ita amma dai ukun da na gaya masu suka fi karfi aka samu farin yaji ne farin yaji ba farin wannan koren yaji green green koren yaji sai ka baza ta a kai idan ka baza ta a kai yawwa sai ka rubuta salatul fati salatul fati salatul fati a kai ka zana da hannunka da yatsan hannunka yawa idan kuka zana amma ka buɗe duk mimin ɗinta ka sa duk buƙatar da kuke so a faɗin duniya idan ka sa sai ka zo ka kama wurjin kalmar shahada kalmar shahada za ka yi ta ne wurjin kalmar shahada din shida sai salatul fati ita ma shida amma ba a rana ɗaya ake gamawa ba mutum da ya yi ƙoƙari ya gama a kwana goma sha biyu to idan ya gama wannan madarar duk sanda za ka yi wannan aikin sai ka tsabtace jiki da wajen aikin duk sanda za ka yi in dai rubutun ya baje sai ka sake zana wani in kuma akwai wani yadin daban sai ka rufe shi duk sanda za ka yi kawai ka sa a gaba ka yi aikinka to idan kuka gama aikin wannan madarar za ku yi ta shanta ne a cikin shayi a cikin shayi za a rinka shanta hakika tabbas wannan duk inda kuka shiga a faɗin duniya Allah kun zama masoya za ku nemi za ku samu duk buƙatar da kuke so ko a wajen shugaban ƙasar amerika ne ko a wajen shugaban ƙasar rasha ne ko a wajen shugaban ƙasar chinese ne ko a wajen shugaban ƙasar japan ne ko a wajen sarkin ƙasar saudiya ne kai kowaye insha Allah ba gudu ba ja da baya haka abin da ke sai ɗan gata sai mai gata sai mai rabo wannan sirrin daga asiri sharif abdullahi fafa kamal mai fadar asirin duniya da lahira assalamu alaikum ahlan wasalan sun marhaban bikin jami'a ya ku al'ummar kasar najeriya ya ku al'ummar kasar ghana da niger da kamaru da chadi da morocco da senegal da ivory coast da libya da faransa da india da kowa da kowa hakika tabbas duk wanda ya samu sirrin nan insha har abada ya gama komai ba shakka ba kokwanto ba gudu ba ja da baya ga wanda bai gane ba ko bayani ga 070 ga 85 ga 38 ga 3978 070 85 38 3978 daga Asidi Sharif Abdullahi Fafa kamar mai fadar asirin duniya da lahira a birnin Zazzau. Muna gaishe ku cikakkiyar gaisuwa irin ta jinin Islama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu da fatan za ku sha ruwa lafiya.